halin da titunan jihar Kano ke ciki yanayin ramuka da lalacewar hanyoyin na ci gaba da zama barazana ga masu ababen hawa da ma masu gidaje da masu sana'a a bakin titunan. A duk lokacin da ruwan sama yakan kama idan aka yi halin ko in kula da yashe magudanar ruwa hakan na janyo zaman ruwa a kan tituna wanda ke zama sanadiyar samun ramuka a kan tituna hakan da ke haifar da haɗari mata masu tafiya a kan ababen hawa wanda ba rufaffu ba kamar masu mashina kekuna da ma masu tafiyar kafa sai dai tun bayan zuwan sabuwar gwamnatin injiniya abba kabir yusuf ta ƙudura aniyar tabbatar da gyara dukkan titunan da ke faɗin jihar da kuma samar da sababbin tituna a don haka ne gwamnan kano alhaji abba kabir yusuf ya sahalewa hukumar kula da tituna da gyara su wato karma wanda suka dukufa wajen tabbatar da cewa dukkan titunan sun kammala gyaran su Daga cikin titunan da aikin gyaran su ke gudana, akwai titin zuwa filin sukuwa, wato titin Rescos, da muke tattaunawa da wasu daga cikin masu sana'a a gefen titin sun bayyana mana cewa. Salamu alaikum, sunana Sadiku Ali. Allah Sadiku nan a muke. nan muna kan titin race course filin sukuwa na'am to gashi an zo ana aikin titin a baya kafin wannan aikin wace idan matsala yake fuskanta akan wannan titin gaskiya sakamakon wannan ramuka da wannan titi yayi an sha yin azdan kala-kala dan ko shekaran jiya a nan an yi azdan da doki da ɗan adiri ta sauna garin kaucewa rami ramuka to na sako za ku aika ga mai girma gwamna duba da yadda ya ba da dama ya sa hali a yi wannan aiki to muna matuƙar godiya ga mai girma gwamnan jihar kano irin wannan muhimman ayyuka da ya ɗauko yi wa al'ummar jihar kano ubangiji allah ya bashi iko na tafikar da wannan ayyuka da kuma nasarorin da aka sanya a gaba Ubangiji Allah ya shige gaba ya yi jagora ya sa a gama lafiya. Masu sana'ar babura mai kafa uku su ma sun bayyana ra'ayinsu dangane da gyaran titin. Abdullahi Usman. Abdullahi ga ka direban babur mai kafa uku. Me za ka ce dangane da gyaran titi da ake wani kalubale ake fuskanta kafin lokacin? eh alhamdulillah dai wannan gyaran titi da muna godiya ga Allah sannan muna ƙara yi wa gwamna addu'a Allah ya taimaka Allah ya ƙara ba shi damar ikon ƙara ci gaba da mana irin wannan gyara don saboda gyaran titin yana taimaka saboda titi a lalace da wani abu yana kawo gosu da irin kato gangara bai ga wani rami ba ka taka birki mutum ya zo ya da ki bayan ka an samu saɓani da hayaniya da amma alhamdulillah ga shi inda ya dan bace ana yayyancewa ana gyara ana da kana wajen taron alhamdulillah duk muna ganin gyara mun gode Allah ba dai abin da za mu ci sai addu'a haka zalika masu motoci su ma mun ji ta bakin su sunana Yusuf Ibrahim Malam Yusuf Ibrahim nan wannan titi ne nan titin Race Course to a gashi da titin dai ya lalace kuma yanzu gashi ana ta kokarin gyara shi kafin a fara wannan gyara me yake haifarwa titi to gaskiya yanzu dai alhamdulillah dan lokacin kafin a fara gyaran hanyar nan gaskiya muna hucewa da kaya sosai amma ba ma jin daɗin hucewa da muke da hanyar saboda yanayin ramukanta da kwazo-kwazo ɗinta wani lokacin ma an kato haka za ga mutum maimakon ka kauce rami za ga ƙarshe ma har ku haɗu da wani ko ya fasa ma miro ko wani abu to haka gaskiya gyaran hanyar nan mun ji daɗin ta alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara mai girma gwamna addu'a da fatan alkhairi shi ma titin zuwa sakatariyar audu bako shi ma titi ne da jama'a suka koka duba da lalacewar titin yawan ramuka da haifar da haɗura da kuma ababen da ba a rasa ba tuni gwamnatin jihar kano ita ma ta tabbatar da cewa ta kammala wannan titi kamar yadda kuke gani a cikin shirinta na Kano Barami, Suleiman Dauda Salisu, ya ɗauki hoto da taimakon Abubakar Lakcara, Umar Eldeneze ya tace hoto Amir Abdullahi Kima Darmanawa da na gabatar nake cewa sai wani lokacin. Nasara Rediyo, amanar ta.